الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha shida ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar kenan ko biyar ga watan da watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da biyu cikin suratun najari za mu dan koma baya mu tashi daga farkon aya ta talatin da daya walillahi ma fi samawati wa ma su ardi dan mu haɗe da abin da ya biyo bayan ta na ayoyi wannan kuma shi ne darasin na biyu a cikin sura ubangiji da Allah ya mana sanyo da agaji ya Allah الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجمعون da Allah ne dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa yake ai ubangiji ta Allah ne mamallakin duk abin ido ke gani ko kunne ya sautin sa ko zuciya take ilmantuwa da masaniya da samuwarsa a kan yake a kasa yake mallakar ubangiji ba mai tarayya da Allah cikin mallakarsa wa minhu dhallu wal muhtadi ko wal muhtada daga cikin waɗanda Allah ke mallaka akwai batacce da kuma wanda aka jiye ubangiji ta ala ne ke mallakar batacce dan bayan sa ne iya halitta shi ya samar su daga babu kuma shi ne wanda yake mallakar wanda aka jiye yudillu man yasha wa yahdi man yasha yakan batar da wanda ya ga dama saboda hikima da adalcinsa yakan shiryar da wanda ya ga dama saboda afuwa da rangumar sa da kuma falalarsa subhanahu wa ta'ala da ladina asa'u bima amilu ya kaddara hakan dan ya sakawa waɗanda suka munana bima amilu da irin abin da suka aikata min shirki wa gairi da suka ko wani wa yujiziyar ladina ahsanu bil husna kuma da ya sakan yawa waɗanda suka yi misali? الإنسان يجينا جد توحيد تهي التوحيد وغيره إذا وننسى من الطاعات ندين دا ثم يوصف كمسوة الحسنى دا جد أي على الحسنى وتجد الجنة للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وبيجي في ذكر وين ذكر الإنسان ثم إنسان يجي تبدا بيجي إنساني كما يريدون إنساني ذكاني ما وعد ما عليك shi ne kadai ta shi kadai wajen ibada ba tare da an sanya masa kishiya ba bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih ولا خوف عليهم wa هم يحزنون ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى sai kuma insani tsakaninka da mutane insani tsakaninka da mutane kyakkyawan aiki kyakkyawar mu'amala zance mai daɗi tsakaninka da mutane to duka waɗanda suka yi insani Allah ya ce suna za su tabbata a gare su suna kuma ita ce gidan aljanna Allah ta ba ta ce ina wai gidan da an sanu da suna ayin janna wa bayyana al-muslimin Allah kuma ya bayyana bangare na sokofin masu insani din da kawai da cewa su ne alladina yajtanibuna kaba'ir al ibn wal qawaid su ne waɗanda suke ne santar kaba'ir al ibn manyan manyan zulubai wal qawaid da kuma alfasha daga cikin zulubai lafazin alkaba'ir jam'i ne na kabira lafazin alfawahi na fahisha ma da yake min asal wato kamar an ambaci abu ne a jumlace bayan an ambace shi a game abin da yake so yake a nan kaba'ir ya fi fadin ma'ana ke laifuka ne daga cikin domin ya tafi dukkan wani babban amma alfawahi a cikin laifuka kan da munin sa ya tafi a kan sauran ko da alfawari ina ba da an fahimci kaba'irul ismi ma yakburu muqabiluhu min adh-dhunub wato duka abin da yake girma babba cikin zunubai wa huwa ma rutiba al-wa'idu alayhi bis-sufi ina duka abin da aka yi lardan azaba akan cewa wanda aikata shi zai zai shiga wuta wakila ma aujaba al-adda wadan zama da suka ce kabira daga cikin laifuka shine dukkan laifin da wato ya haifar da ayyuka mai fi haddi kamar zina akwai haddi a kai dan mutum saurayi ne a masa bulala ma'ana in mutum ya maurewa in kuma shi ne a jefe kamar kazafi ka je kone da cewa yayi zina ko yayi luwaɗi ko ba ka da shaidu duwa kan haka kaga wannan kuma akwai kazafi a kansa a wato akwai haddi a kansa kamar zai yi akwai haddi a kansa waɗansu malamai suka ce da abin da ya wajen da haddi shine kabira wal fawahi huwa ma fahimu min al kaba'ir khususan shine da abin da munin sai kai mutuka daga cikin gaba to bayan Allah da yi suna ne kankan kaba'ira gaba ɗayan su sawa'un wanda bolin sai kai mutuka kamar alfasha wato kamar zina ko luwaɗi ko kuma waɗanda bolin nasu ma bai kai wadannan ba duk suna ne kankan su illan laman sai ƴan ƙananan zunubai allaman jam'i ne na lamma wallan matu shine kullu ma kalla kadaru dukkan abin da yake kaɗan sai a ce masa lamma a cikin harshen larabci da haka mutumin da gajin sa ba da yawa sai a ce lamma tija'a wato gajin sa dan kaɗan ne bai kai wafra yawa ba allama kananan zunubai waɗanda su su kai manya ba to irin waɗannan mutum ba ya iya bai su ko kuma a ce tunda mutum ba masu ba ne da wuya ya iya kauce musu gaba daya in ya kauce wannan zai fada cikin wannan huwa kaza'irul dhunub malaki sune kananan zunubai kan nazarati kamar kallo wal qiblati ko sun bata mutum ya sumbaci matar da suke ba ta ba wal lamsa ko shafa fa huwa istisna'un munqati wannan istisna'i ne munqati abin ne wato allaman ba sa cikin kaba'irul dhunub ba sa cikin fawahi wal ma'ana lakin al-lamama yabduruha bi isnad al-kaba'ir abinda dai aya take nufi ko al-lamam kananan zunubai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nesanta su a sakamakon mutum ya nesanta kaba'ir da Allah ya in tajtalibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir an kullu sayyi'atikum wa nudkhilkum ghurfan karima idan kun ne tsanci manyan manyan laifukan da muka haramta muku to za mu kankare muku kananan da basu kai manya din ba sannan ku fitar da su wurin shiga mai girma shi ne gidan aljanna a cikin ta tabbata cikin sai bukari da ta ko daga abdullahi da abbas Allah ya kare da a gare yake ma ra'aytu ajba bil lamami mimma qala abu hurairah abdullahi dan abbas ke cewa ban ga abin da yake da kama da allaman kananan zulubai ba sama da irin abin da abu hurairah ya faɗa an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu hurairah shi kuma ya rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi abinda manzo Allah ya inna Allah kataba ala ibni adam fadlahu min az-zina adraka zalika la muhala ubangiji ta'ala ya rubuta wa dan adam kasan sai ya rufe ba makawa ma'ana ya riga ya kaddara da alƙalamin kudura ta sa cewa ba ɗaya daga cikin mu da zai iya mai su na gaba ɗayansa akwai wani kaso in mutum ya nisanci mafitar ya ke mai karamar sai manzo Allah ce fazil al'ainin, na nazaru zinar da ido ke yi ne kallo wa zinar lisanin mantiqu da harshe ke yi shi ne zance ka yi zance da ita ko ta yi zance da ita ko ka takale ta da magana ka ji daɗin sautin matar da baka biya su da ke kafa Wannan su tamanna wa ce. wannan ku ta tamanna wa tasbihi amma sai ke tamanna saboda ya halatta jaji ɗaya daga cikin tadin wata ce zuciya kuma ta kan gura su ina ma ta yi kaza ta kan yi sha'awar ina ma ta yi kaza wal fardu yusaddiqu zalika wa qawl kadhibu farji kuma shi ne zai gaskata haka ko da yaka ina fata an fahimta ma'ana waɗannan duk matakai ne na zuna a matsayin ƙananan matakai mutumin da yake yawan kallo mutumin da yake yawan zance mutumin da wato ainihin yake zuciyarsa kullum tana sha'awa to duka waɗancan ba su zama zuna ba cikakkiya sai lokacin da farji ya gaskata to ya zama zuna ko kuma ya karyata to ko ba su zama zuna ba ke sai dai to mataki ne zuwa ga zuna titi ne na zuwa zuna to wannan kuma suna da zunuban su za a rubuta sakamakon wanda ya yi su sai dai ba a ce wanda ya wannan za a yi masa hajji ba abin yi ne da wuya mutum ya yi wannan gaba ɗaya da wuya an gane ku illan illan lam ubangiji ta alaƙa inna rabbaka maghfira lalle ubangijin ta mai yalwan gafara gafarar ta kai ko ina rahamar ta kai ko ina wa bi qabuli tauba saboda yawan karban tubansa ثم لا يقول kar mutum yazo yana cewa sallan mu mun yi sallah iri kaza mun yi azumi iri kaza mun yi aikin haji a shekara ta kaza da kaza ma'ana kamar yana yawa Allah dayar waɗannan ibadoci ibadoci cewa yana yi sai ke huwa alamu bikum ubangiji da Allah shine mutum sanin da ya fito ba sai kun faɗa ba cewa kun yi sallar dare kun yi azumin nafila kun je aikin haji kun je umara kun je itikafi ba bukatar sai kun faɗa huwa a'lamu bikum ubangiji shine masani dangane da abin da kuke إذ أنشأكم من الأرض yayin da ya samar da ku daga cikin kasa ya halitte ku daga kasa ay khalaqa abakum adama min as-sura ya halitta annabi adam daga turbaya wanda shine asalin halittar wa iz antum ajinna sannan Allah shine mafi sani game da ku lokacin da kuke a matsayin jarirai shine ajinna jam'u jamil jam'i na kalmar jamil haka ce al da da idan yana amma idan ya riga ya fito daga ciki ba za a ce masa al-jamil ba sai da a ce ar-rabi'a wato wanda yake kan mama domin yana ciki baya kan mama in yana ciki jariri to me za mu kira kenan da wasu jariri to amma a hausa da wanda yake wajen ma aka haife shi ɗazu ko jiya ko shekarar jiya ko ne jariri to wanda yake ciki kuma ya suna a ɗan jariri na tunkiya ke ba na ɗan ban sani da kuma wasu garin da haka amma dai ɗan jariri <laughs> ya sunan jariri kenan dan abin da muke faɗa jarirai kan goma ba daya amma gaskiya a larabci na suke ba jariri ne sunan jidani ya zo da hausa da suka ne هو أعلم بكم إذا أنشأكم من yayin da kuke a matsayin ati sun ma ga tun haife ku fi ku ne an ba ku a cikin cikin mahaifin ku mata Allah ya san da shi ne mabruri ta ne ke cewa dukkan mu da mun kasance a jinna fa saka fa min da man saka wa kunna fi munbati wanda aka yi barin aka yi barin Allah ya kaddara mana cikin wanda ba barin ba thumma kunna thumma kunna sirna rubba'a sannan sai muka zama jariran da ake tayarwa, fa halaka minna man halak wa kunna fi munbati wanda ya mutu ya mutu yana jariri mu dai Allah ya kaddara mana cikin wanda muka mutu wannan sun na ya fa'a sai muka zanto yara wanda sun fara tasawa suna kai wasu komo a cikin gida fa halaka minna man halak wa kunna fi mubaki wanda ya wuce mu mu ne muka wuce wannan kadarsa sun makirna shababan sannan sai muka zama samari fa halaka minna man halak wa kunna fi mubaki wanda ya mutu a wannan zangon shi ma ya mutu muka wuce ثم سرنا سهولا مثل ما قال هذا ليس كان 40 40 دبيات ممكن يقرب من هناك اللي يقربني فهلك منا من هلك كنا في مبكر ثم سرنا اشياء يمكن ان نمكر مكر فماذا من فماذا بعد هذا باي من kuma biki da rabawa minkum man yatawaffa wa minkum man yurdu ila arzul umri kalla ya la ba'da illi inna Allah alimun ko sai ka ba kowa a cikin nan fala tuzaqu anfusakum ubangiji sai karku tsarkake kawunan ku ai la tamda'uha karku ce za ku yi kanku ka bai wa kanka wani lakabi da za a yabe da shi ko a rinka yaban ka da ayyukan ka ko kai ka yabi kanka ko ka kanka wani suna da za a yabe ka da duk wannan bai dace ba ha kuma bai dace ba ka yabi dan uwanka da kalmar da za ta iya sa ya rudu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda aka karbo daga Abi Bakrata an abi bi anna rajulan dhukira inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa asna alaihi rajulun khayra an ambaci wani mutum a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai wani yaji sai ya ce ban kai wani ai mai kokari da iri kaza ina ta fadin dangin ayyukan alkhairin sa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wai haka qata'ata ulqa sahibika yake kai kanka ka yanke wayar dan uwanka ka fille masa kai yaquluhu dirar yana kamar ta wannan karba in kana ahadukum malihan la mu'ala idan ba makawa dole sai mutum ya yi dan uwansa fal yakul ga abin da zai ce aka tabu kaza wa kaza wani kan ina da kansa mutumin kirki wani kan abin da ya bayyana a sarri mutum ne na gari amma kar ka ba da take yanki wani mutumin kirki wani waliyin Allah ne wani salihin bawa ne a wani ina kirka wani ina zaton sa kaza ne wani ina tsammanin sa kaza ne saboda kai zahiri ka sani baka san batini ba abin da ke cikin zukata Allah ne yake banta da sarrafa mai yawa duk abin da yake a zahirin nan zuciyarsa ba ta da kyau tsakaninsa da mali amma kai ka gino akan zahirin dan haka baka ba da tabbas sai dai ka rinjayar da zato da dana dan haka duk kyawun aikin mutum da kyawun maganganun mutum abin da ake masa da kyawun zato amma ba a ba da tabbas sai ga wanda wahayi ya sauka akan cewa ai tabbas halin su shine kaza kamar yadda idan mutum yana mummunan hali wannan za a murna da to gare amma ba a ba da tabbas cewa dan mutane sai ga wanda nan ya tabbata cewa eh, wani dan mutane dan san ba da me zai fika ko baka san ba abin su tsakanin su da ubangiji subhanahu tun daga ji an kawo wani gaban manzon sallallahu alaihi wa sallam ya tafi a yi masa gudana ya tafi ka wata rana a tafi kawo masa a yi masa gudana wata rana an kawo su bai suna da antarsa suna cewa ya eh, zarga ma akan kawo ya giya sai manzo Allah ya cewa ku daina zagin ku daina da Allah wa rasuluhu yana son Allah yana manzo Allah shi hujjar ka gani yake akwai ɗan sauki da an yi masa bulala bulala ta sauki da haka sai ya sake inda za a ce za a daina bulala da bare sake ta kamar da abu min da daga lokacin da aka sai an daina maka bulala da gawace ni kuma da gawace na daina ta dan kuna ko a kama da laifin a tankin Ubangiji ta ala ba za su da ku amma. Manzo Allah ce wai haka ka ta unuka sahibika in kana ahadukum mali Allah mu'ala fa yaqul ahsabu kaza wa kaza in kana yara annahu kadhalika yace ina tsammanin sa kaza da kaza ne wallahu hasibuhu amma Allah shine mai hisabi gare shi ba ni ba wala yuzakki ala Allah ahada kar wani ku ya ke wani da Allah yace wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ina da wani ai kaga yaro ne ma karami bai kai ga balaga ba ya mutu umma na aisha take cewa Allah eh, sai ki usurun min afatir aljanna eh Allah haka kuma ta ba da tabbas ga wani daga cikin sahabbai manzo Allah ya waye fara yace ni da ake wa wahayi ban san me za a yi da ni ba nan da ba na ku da a nan gurin kaiwa ne makura makura wajen mun kurin tawadu amma ba ka ba ai ya san ba wanda zai fara shiga aljanna sai amma dan yana dantar da masu sauraron sa kada mutum ya daina wata kiyamul layli yana wani azumin nazila yana takara da karatun qur'ani tilawa ya dauka shi kenan ya arzu ya da mutila a a idan jarawa kan su babu ne amma karya wani ta da kansa ko ya bari wadansu da su wani ta da to kaga wannan shi hadarin da muke da shi duka mutanen da muka tabbata wani zai yi wannan cewa zai ce to bale ke ne tushen magana shi ne wani mutum kirki domin ba shi yiwa ka yi tsammanin halakakke ya ce to sai wanda ya yi sai wanda ya tsira lokacin da kake wani zai ce to abin da kake nufi wani kan abin nan wani ya wuce abin nan tudun mun ya wuce tudun mun fila ya jallake tun da sai ya jallake zai to waye ba ka tabbacin ya jallake ballan sana ka dauka sai ma zai jallakar da kai da duk Allah ke fara da su an fita ayar ta iya fara ta bangare guda biyu la tuzakki nafsaka bi nafsik Allah ne ko wa la tuzakki ahadan min al-muslimin kar ka zarka ki da ranka ka kar ka zarka ki wani cikin musulmi tunda manzo Allah ce in ba dama sai ya sai ka yabo wani ka ce a hasabu kaza wa kaza ina tsammanin kaza da kaza ne wallahi asimu da kuma asimu da cikin ba babu da kike wani kan ana kyautar saboda yin Allah wani ana kyautar sun salihin bawa wanda kan wali ya ce wanda ana kyautar da san cewa salihar ba su baiwa ce amma dai Allah shine mai kitabi ga bayansa amma abin da ya bayyana a sarari wani da kuma shi ke da ita ba ta ba mai ba mu ba mai maka mutu akan amma ka ce wani dan aljanna ne wani shi zai kaza wani abu a cikin aljanna ma sune a gaba gaba wani a tarfa da kiyama sune zan ce ai kaza ce a bar kaza wannan ya rabu ganganci ma'anar fa la tu ta an fata kun kada ku sarka ke kawo nan ha kuma ko da kuka sa suna hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wanda go daga Amr bin afa yace sammai su binati barra ina da ya sai na sa mata suna barra lafazin barra abin da yake nufi mai da'a wato mace mai da'a idan namiji ne albarru Ba فقالت لي Zainab, bint abi salma sai zainab bintu abi salma tace da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laha an hadha al-ism manzo Allah ya hana wannan sunan kace wai barra bai da'a wa sunnitu barra kace da ni din ma sunana barra fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum ku dana zaka ce kawo nan ku ce wani da da'a wani kaza Allah shi ya fi sanin wane ne mai da'a din ku fa qalu sai dangin gidansu suka ce bi man kalliha me za mu sa mata sai manzo Allah ce muha zainab ku sa mata suna zai shi kenan gobe da garan nan za ku ce yau ba bar da kuma ke zama zainab ba sai ya sake sabon rayuwar suna ba shi kenan sunan ya rasu da ba na ba lagon suna ba ya da alaka da suna wannan hadisi na cikin sahihi mutum da aka kaya da cewa mutum ya sanya wa kansa suna ko ya sanya wa kansa suna wanda yake akwai ke kai tunda Allah ya ce fara da ku idan an sa mutum suna irin wannan wanda yake akwai ke kai a cikin kuma ya a sannan baya halatta kuma a sa mummunan suna wanda yake akwai kaskanci ko rashin mutunci a cikin gaba a ce sunan wani ba Allah tarik kaga tarik ai barawun kaga wannan ai da ko mutum ya sa sunan tarik kaga da lafiya amma ki jawo fata babu ne ka ce masa sunan ka ba wato mai riba ko fa'i wanda ake tsarin yarda amma misali kamar irin wannan barra ko albarru ko aljuhlis ko haka dai suna ya dai waɗanda suke akwai nau'in da suke kai a ciki to irin waɗanda yana da kyau ko da an sa mutum suna kan da eh? sai sai sai ba wai sarki bane sai wanda ya kama sunan zai canja na sun ya samu suna kamar shamsu ko kamar da ji akwai sarki kai sai ka canja ba ka yi laifi ba daga yau kuma sunana Ahmad sunana Ibrahim sunana Muhammad sunana Mahmud shike ba ba da wuta kamar din jamsu din boye din duk din din na haka sihabu din irsu din takiyu din akwai karfi kuka dole eh, abin nan jabu kuma da mahmudu ya yi ta cikin iya na kuma da wajen ya mutum suna mala'iku su da an nuna kamar akwai tsarki kai eh siddiqa lakabi ne kuma akwai tsarki kai a garin kamar da ba suna bane ko kuma da aisha ai siddiqa lakabi ne sunan ta aisha siddiqa ne siddiqa sai na abu da ma siddiqa ne ba sunan ta bane lakabi ne haka ba saboda yawan mutum manzon Allah ba alaihi Allah ya yi mu wala tuzakku anfusakum kar ku tsarki kawunan huwa a'lamu bi man ittaka ai la tamdahu a'la sabil al-ijab kar ku yi kawunan ku dan kokarin nuna birge kanku da kanku aw ala sabil al-itraf bi ni'mati ko kuma a wa amma ala sabil al-itraf bi ni'ma amma idan kunna nufin itraf bi ni'mar ubangiji ba san wala ke ba huwa a'lamu bi man ittaka ubangiji ta ala shine mafi sanin kowa ya masu takawa ai alimu ma'ana shine masani وقيل افعل على بابه لان المتقين معلومون بعملهم الظاهر والله يزيد بعلمه بباطنهم. وتوضا كما لم يكن كان اعلم عن ليس على بابه وتوبا افعل التفكير بل ليس عن في فضل سمي كما هو ياتي من الله عليه. وتوضا كما كان كان اعلم عن التفكير ليس عن في mafi sani abin nufi banda Allah wani ya san masu takawa akwai malaman da suka da iya sani banda Allah akwai wani ya san masu takawa muna sanin masu takawa ta hanyar ne ayyukan mazaji to amma sanin Allah da da masu fitowa ya gana sanin dan ko sanin da yi ne Allah kuma sanin zahiri da ba ku dini gaba da ka yi a'lamu amma idan an dauka a'lamu wato zuwa na alim wato Allah shine masani ga wasu fitowa ma'ana mun mun san wasu fitowa ne na ko ba da wani suka fasara ayar an gane ko ثم عبر تعالى من يرتد عن الدين بعد إمداد آية ذات اليوم بايع تعالى زي razanar ya ja hankalin wanda zai yi zai bar addini bayan ko da ya yi da addini wa man la yadi hukumin lahi allati awjaba Allahu alayhi da kuma wanda baya cika hakokin Allah da Allah ya wajaba kansa wa abada ghayrahu yaje ya bauta wa wani Allah talaban da shafa'atin dan neman ceton wannan wani fa kana sai Allah أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأخذى عن تستقيم علم الغيب فهو يرى ya أفرأيت الذي تولى بأن بار ونن ليدو يا بايا أي إيجاد أجر المخاطر برؤية الذي تولى لما مات kai wanda ake maka magana da alkur'ani yi mamakin kallon mutumin nan da ya juya baya anin imani da bari imani ayyurtarta mutumin da ya rida da gangan bayan ya san musulunci ya san hanyar da ya yi wa a'afa qalilan ya bayar da dan kadan min wajen wajaba alaihi min almal cikin abin da Allah ya ga masa dukiya ma kudratu ya Allah wa bayar da wajibi dan cewa yana da ikon ibada mai yawa ya cika haƙin da Allah ya wajen wajabta masa amma sai bayar da dan kadan wa akada ya hana daura Ai mana ya akada an gane ku daga alkudiyatu ne alkudiyatu wato a larabci laraba sun je har a yawanci sukan samu dutse a kasa wanda yake ana ciki gaba dole sai a faka wannan ramin kuma a je wani wuri a sake tona dole wannan ramin shi ne alkubir da aka so ke aka daina wato mun riga mun samu kula ba yin zamu ke wuce to wannan alala suke nan sannan kuma akan ce wato kadatil ardi takbi kadwan da kuma kuduwan wato idan ya kasance gona ta bayar da yawan yakar kadan sai a ce kadatil ardi wato gonar ta yi rowar amfani gona ma'ana ba ta bayar da amfani mai yawa ba ta hana ma'ana ba samu yabanya ba ke ma'ana dai aka da mutumin da ya hana a ba kalilan ya bayar da ɗan kaɗan wa aka da ya hana saura kamar ya wajaba a kansa ya fitar da zarka dubu a jini sai bayan da dubu biyar ya rike goma sha ya hana daga a ba kalilan wa aka domin abin da ya bayar ya zama shi ne mafi kaɗan abin da ya hana ya zama shi ne mafi yawa kaga ya da cikin wannan ma'anar an gane ku أيمن الباقي مأخوذ من الكلية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع باطل الكبير إذا وصل إليها من الحفر وتكمر وتفلا تكفر جيبا من كيانا من حتى ليبيا إذا يجي جريكا ديك أنا كتيك ولا التي أعيده علم الغيب في هنا دوت مثل يعني تجيب فهو يرى يظن سوى ينا هي كن أي يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة سواء من علم الغيب زي gane cewa wannan sana iya dauke masa azabar lahira ma'ana ya san ilimin gaibu ne yin Allah ta hanyar imani da takawa sai ya dogara da ceton mai ceto ko wani na iya dauke masa azaba wal jawabu la abin nufi ba ya da wani ilimin gaibu da ya sanar da shi haka wa jumlatu indahu al-maf'ul al-thani li ra'aytu bi ma'ana aqdirni jumlar a inda mutum nan wato ismi maf'ul al-thani na jumlar afara'aita allazi tawalla allazi kaga shine al-maf'ul al-awwal a inda wasu da yanzu jumlar gaba ɗaya wato suna wajen kamar kawular sani ina inda wasu da yanzu kawai jallatin أَوْلَمْ يُنَبَّأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة

aw suhufin qablaha ko kuma takardu na wahayi da aka saukar kafin a saura ma'ana baya da labarin abin da aka saukar cikin littattafan ko wato wahayi da aka saukar wa Allah Musa wa Ibrahim alladhi waffa da kuma takardun wahayi wanda zai kunshi wahayi da aka saukar wa Annabi Ibrahim waffa wanda ya abin da aka ai wato wanda ya cika abin da aka umarce shi shi kamar yadda Allah ya ce wajen tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama annabi ibrahim ko umarce shi dan nan umarni da hannun kuma ya cika abin da duk aka ce yayi yayi abin da aka hana kuma ya shi ne Allah ya yi wa ibrahim da zuwa fa da annabi ibrahim wanda ya cika alƙawari ma'ana ya cika alwashin da ya ta tsakanin da ubangiji su cewa zai bauta masa menene ne abin da ke cikin takardun annabi Musa da kuma abin da ke cikin takardun annabi Ibrahim alaihi salam da abin da ke cikin nan Allah ta zuwa wa da rasul da ukra cewa wata rai ba ta daukar laifin wata rai ma'ana shi wanda yake da awar cewa ko da bai yi aiki ba wani zai ke cikin gobe ya kamar wanda suke da awar mai kula da ke kamar da Allah ya faɗa a ayoyin baya da makaranta darasin da yake ko wanda yake da samun da kuke da shi ko da bai aiki ba shin tsammani da duk laifin da su wala su da gida su ana a wata ba ba ba ba faɗa maka ba cewa at-taura da kuma sunan ibrahim duk wannan da su guda biyu sun yi tarayya da alqur'ani wajen fa'idan da cewa Allah ta zuru wa zuratun zura uku wata rai ba ta daukar laifin wata rai kowa za a kama su da laifin wani ba zai ɗauke maka laifin ina ba da gumbayi abin da ayar take nufi wanda yake wa an mukaffafatun min sakila rabadin wa alla tadu azrin sa wa annahu la tadu wa mukaffafa min sakila ai annahu la ta'muru nafsun damba bayriha ba wa dai da za ta dauki mulkin wadarta la'annaha zaqat la'annaha fi ذات وزر da بنفسها domin kowace rai wanda ke laifi za ta shiga da kanta ne kowa zai shiga da kanta da kullum irin yin yau mai yin sha'anin yuhudi wa an laysa lil insani illa ma ta'a kuma yana daga cikin abin da a taura ta kunsa sofa ibrahim ta kunsa allah ya mutu sani cewa ba abin da ke tabbata da dan adam illa ma su akai abin da ya aikata ma'ana wani ba zai yi aikin lada ba a ɗauki ladan sai a ba kai ko ba za ka yi aikin lada ba a ɗauka kuma a bawa wani yadda ba ɗauko yin da za ka ba ka to haka kuma ba za a ɗauki ladan ka kuma a ba ko ba za a ɗauko ladan ka kuma kai a ba ma'ana ko wani da kansa wannan ba shine so Ibrahim ko kullu kuma shine abinda soki ya abin da soki musa ko ko sai ko tsara ko shi abin da alqur'ani ma yau ina wa Allah ka rinka tsare illa ma ta min kai da ara da abin da ya aiwatar na aiki da gari ma'ana ba zai tabbata ne akan ba ne fara mun da sai bai bi dai aikin wannan sa ba ba da yi sai wa Allah sa'ihu sawfa yura kuma aikin sa da za a nuna masa shi يبصر في الأجل آخر لا أن متأيد على ثم يجزاه الجزاء الأوفى wanda za a yi hoto sau yura za a nuna masa aikin kafin mai zahar da zahar ba sannan kuma a cika masa sakamako cikakken sakamako ai al'akamara wato sakamako mafi cika yukalu jazaitu sa'ayahu wa min sa'ayi a ranar ya kace jazaitu sa'ayahu na saka masa sakamakon aikin ka ko jazaitu bi sa'ayi wato lafazin jazaa'in ya ta'adda da nafsi ya ta'adda da ba duk wanda ake cikin larabci ya ji sanan da aka ce sun mai jazahu jaza'al awfa amma da sun mai jazahu bil jaza'il awfa yasa wannan suka ce al jaza'a anan gurin wato mansubin ne daga zai kamar abin da ya haifar da nasaba shine an cire harfin jazm shine al ba jazahu bil jaza'il awfa da aka cire shi fa ta'awwal ila nasab ma'ana za a cika masa cikakken karatu abin da ke wannan aya na nuna cewa kowa zai rukuni ne da kansa ya gyara imanin sa ya kuma yi aiki na ya kuma yi maganganu na gari duk yadda kuke fitarci da wani sai muridin ka ne ta almajiran ka ne ko ke matar wani ko ƴar wani ko kai ɗan wani ko ƙarin wani duk da kuke dangantaka da wani salihin bawa to ka sana'a ka ba ta same ka sai ka aiki da haka dangantaka da wani mummuna to wurin ka baya baya zuwa kanka in ba sai da ka aikata wannan mummunan ba akwai ta fa'ida a nan da cikin littafin tafsirul kafi ko ma'asul ta'awil yake cewa wato magana kuma tana cikin tafsirin ibn kathir yace wa min hadhihi al-ayat al-karima istanbata ash-shafi'i rahimahullah ta'ala wa man tabi'a karkashin wannan aya ne wa Allah ta mutunta illa ma imam shafi'i shi da wanda suka bi suka yi istinbati suka turo hukunci na cewa annal qira'ata la yakunu ihda'u thawabi ala al-masa karatun al-qur'ani da ya ce a sauki to sai ko ko ko ko ko kai la dan baya cewa da wannan tunda shi wani ba shi ya da ka yi ta tara gaddawa ka ba su su saukewa wani mamaci ne qur'ani to la dan ne ba shi gare li'anna laysa min amalihim wala kasbihim ko kuma ta aiba su suka yi aikin ba ba su suka yi tsororin ba wani yaga da yanzu da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muhammad. da haka manzon Allah kada kada ma bai zabar da al'umma ta cewa idan kan gwamnati sun mutu ko karanta masa alqur'ani bai ce ba ji ba mutum wala hasahum alaihi bai zabar da mutane ba kan haka wala arsalahum ilaihi nafsun wala iba ba nafsi daga wannan Allah ta'ala sai ko zuwa ga idara ta cikin kayan magana annabi bai wuce da karanta ba na da Qur'ani da in kai ma lalan bare bare ولن ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. بعرفوا هذا برجع ورث كيف ولو كان خيرا فتبقوا إليه كان يجب أن يكون هذا الأمر فتبقوا لهم وباب القربات يذكر فيه ألم yake babi na neman lada akan fitrita ne kan abin da nasu yazo akan wala yatasarrafu fihi bi ara ba a kawo nau'ika na kiyasi ko ra'ayoyi fa amma du'a wa sadaqatu fa dhalika mujma'un ala wujudihi amma a yi addu'a ga mamaci ko a yi sadaka domin mamaci to wannan an yi jima'i ko to ya karfe ga wani, wa mansutun min al-jariya alayhi nasi ya tabbata daga mai shar'antawa duka da sadaka da kuma wato ainihin addu'a amma a karanta al alqur'ani a ce la ilaha illallah ina ba zan mai saboda wa Allah ya illa ma to ita addu'a idan mutum ya mutu duk wanda ya masa addu'a za ta kai gari ko dai da zama ko ba da mutu ko mutum ne zai yawa mutu addu'a ko mutum na cin gashin addu'a to wajen sadaka ne malamai suka saba ne wajen suka ce sadaka ma haka ne duk wanda ya sadaka a mutu ladan da kai ga wanda ke wajen suka ce a sai in dangantaka tsakaninka da wanda ke wa sadaka din dangantaka ta haifai kai ta wato ainihin kai sadaka domin ladan da kai da. ma'aikinka wani zai ka gina masallaci kana da itikadin Allah ya kowa mana shi saladan ko ya kowa kai saladan wannan zai ko ba zai suka dare ka a kan wannan a daga dai mun fahimta da cikin wannan bayani wanda Imam Ibn Kathir da da Malik Ibn Sa'd ne suka kawo suka ruwaito da Imam Shafi da sauran salafin suka fita kan wannan duka da cewa dai mamaci ba a da masa Qur'ani amma mace abinda ake masa shine Allah zai ka masa gafara abinda manzo Allah ya ce to da tafsiri ya ce wasu abin da tafsiri fa inna yi. alim kuma yake ce Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ke ya Allah ka masa gafara Allah ka tsara wannan shine abin da gatan da mawaci yake bukata ne masa wato mu yawa da addu'a da idan mahaifanmu ne muna da dukiya mu gina masallaci mu gina makaranta mu gina gidan marayu mu gina wasu ayyuka na mu haɗa rijiya da nufin a kai musu ladan wannan duk ya halatta kuma yana da cikin abin da mutum zai wa mahaifansa gata da shi kenan bayan da su ka rubuta idan an dace da in muka shiga tambayoyi ba za mu iya karasa ka rike tambaya wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا له خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى ubangiji wa anna ila rabbika al-muntaha haka yake a wata kira'a a wata kira'a wa inna ma da yake wa anna bil fathi afdal idan mun ce wa anna ila rabbikal muntaha lalle kuma ya zuwa ga ubangiji ka ne matukar al'amura ne makular kowane al'amari zuwa ga Allah ma'ana gare shi ne makoma take ce da zo al-muntaha al-marji wal masir makoma matukar abu da Allah ta wani lafi kurgo rubu an bai da ku ya zuwa ga Allah ne ake zai al'amura gaba da shi ne ma'anar wa anna garar da kuma duk da wannan kira ta wa anna sai da zo wannan jumlar an yi aka fi ta ne a kan abin da yake a baya am lam yanfa'u ma fi sudur Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla tazidu wazratun wazra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kullu jazaa'in wazra ukhra wa anna ila rabbil muntaha wato wannan jumla cewa lalle zuwa ga ubangijinka a ubangijin da ne ko ba take wato ita kanta tana cikin abin da yake cikin sofi Ibrahim da kuma sofi Musa idan mun karanta wa anna amma idan muka karanta kira'ar wa inna ila rabbikal muntaha wannan sabon zance ne an gama hukai to mana abinda a taura da sofi ibrahim sauƙauta ina fata mun fahimta shine wa anna ila rabbikal muntaha zuwa ga ubangijin ka neman koma ta ayil marji wal masir ba'da al-maut wa annahu huwa abhaka wa abka kuma lalle ubangiji shine wanda yake abhaka ya sanya dariya ga wanda ya so wa abuka kuma ya sanya kuka ga wanda ya ga dama haka wadansu malamai suka ce ma'ana shi ne yake sawa wanda ya dariya ya dariya shi ke kaddara wanda ya kuka ya kuka waɗansu malaman suka ce anan abinda ayar suke nufi Allah ne mahalicin wannan iko guda biyu da yake jikin ɗan adam wanda shi kaɗai ya sha bamban da sauran makaluka da ke ban kasa wajen yin ban da ɗan adam ba dabba da ke ban kasa da take yin kuka ko ke dariya eh ko ka ji kuka da ke ai ba irin kukan dan adam bane mai hawaye da kaza da kaza da kaza kukansa ba zai ji ake masa ba wai wani wai da shi a wani lokacin ba lokacin da ake duka shi baya kuka a kawai cikin da zai kuka ya rasu <laughs> ba wanda da shi ta ga shi lahin da ban lafiya da wani yayi sannan ko baya da ma'ana kar iko na dariya da iko na yin kuka Allah ya halitta waɗannan dama ne guda biyu ga bin adam wato yana daga cikin khasiyya na dan adam kamar yadda albayan yin bayani na abin da zuciya ta kusa ya zanto khasiyya ta dan adam ya bayyana abin da zuciya ta kunsa yana cikin damuwa ya faɗa yana cikin farin ciki ya faɗa to kaga ai wannan da dariya da kuka waɗansu hanyoyi ne kuma na yin bayani da wanda dan adam yake kunta waɗansu malaman suka ce abin da aya take duka ma'ana ubangiji ta'ala ne ya halitta al'amura guda biyu cikin juna abin da ke sa farin ciki da abin da ke sa bakin ciki abin da ke sa farin ciki daga farin ciki na yake yin ne dariya sannan abin da ke sa bakin ciki daga bakin ciki ne kuma yake yin ne wato ake yin kuka ana nufin Allah ya halitta ababe guda biyu dangin farin ciki da kuma dangin ababen bakin ciki shine ma'ana wa annahu abaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya kuma ubangiji shine wanda yake amata ya kashe wanda ya mutu a baya a tarihi wa aka yaji ne wanda ya rayar da wanda ya rayar a baya a tarihi har zuwa zuwa yau duk wanda ya mutu ubangiji ta ala ne ya karɓi rayuwarsa wanda kuma aka haife shi aka samar da shi ubangiji ta ala ne ya duka masa rai shine aka ya rayar da shi waɗansu malaman kuma suka farfara cewa da almautu da alhayatu a nan gurin wato ba hayatul badani ba ba hayatul ruhi da kuma mautul ruhi a gane ko domin rayuwa iri biyu a akwai mutuwa iri biyu akwai mutuwar gandun jiki a zahiri akwai rayuwar gandun jiki shi a musa rai sannan kuma akwai mutuwar zuciya shi ne a raba ta da imani akwai rayuwar zuciya shi ne a yi a sa imani a cikin amma da wa Allah madaukakin sarki shi ne ya kaddara waɗanda suka zama kafirai kuma Allah madaukakin sarki shi ne ya kaddara waɗanda suka zama mummune kaga rayayye mummune kenan matacce kuma kafiri kenan aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kaga al mayt ana wala ay kafiri wato wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaga mummune kenan akwai rayayye da ina ba ta amfani da wadansu malamin suka fassara ta kowanne aka zama kuma yana da kudura ko sai ka babu Allah ne ya kaddara mutuwa ga wanda suka mutu kuma shi ne ya kaddara rayuwa ga wanda suke rayu amma ta wa ya ko sai ka babu Allah ba ku shi ne ya kaddara imani ga masu imani ya kaddara kafirci ga wanda suke kafirai huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير إن كانوا في نظر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن amala. ma'ana kowanne akwai aya da suke gaskata shi maganganun guda biyu ba kishiyoyin juna ba ne suna ƙara yi wa juna bayani ne don haka ayyar da cikin mawujudar qur'ani ya kunshi dukkan ma'anoni duk da su karo da juna ba wa annahu huwa amata wa wa annahu khalaqa zawjayn kuma ubangiji shine wanda ya halitta jinsi biyu cikin ya'yan annabi adam azzakar wal unsa wato mace da namiji min nutfatin daga tugun mani lafazin nutfa asalin sa a ruwa ko da ruwa na sha amma daga baya zana galabatul istimal a qur'anance aka mayar da annuka fa ibn an ambace shi ana nufin dubon mani min nutfatin daga dubon mani idza tumna lokacin da aka zuba shi a cikin mahaifa shi ne idza tumna ay tabu dirrak wa anna alayhi an-naj'at al-ukhra sannan ubangiji ta'ala da a kansa ya jibbantar wa kansa halitta ta biyu nan gaba ma'ana har rado da mutane bayan mutuwa annasa halitta a wata kira annasha'a wa anna alayhi nasha'atul ukhra kira abu amr ibn kathir kenan dukkan su da annasa da annasha'a yana nufin al-khalqa da ijada marratan ukhra ma'ana samarwa karo da biyu bayan mutane sun mutu sun rubuta a cikin kasa Allah madaukakin sarki zai sake tayar da mutane fa inna ma hiya zajratun wahida bisa guda daya ko tsawa ɗaya mala'ika zai sai ga mutane gaba daya shine su lusu tafi ukra bai zamu yan yanzuru wa ashraqat al-ardu bi nur ha. wa wudi al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qulu ya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun guda daya tsawa ɗaya mala'ika zai ce kowa ya shine wa anna alaikum dukkan ukra ya ji tun karwa kanka sake halitta karo na biyu a nan bayan mutuwa sai kuma Allah وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعوى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من

wani kuma Allah ya ba shi wadatar zuci daga alkana'a ne aka na haka wajen kuma da zuci waɗansu kuma suka ce a alghina wadata ta kudi ababen gidaya wa wannan huwa abin Allah shi ne zai waɗansu wadata ta dukiya wanda ake lissafawa kuɗi wa akna kuma shi zai waɗansu kadarori daga alkimiya ne wal kimiyatu ila almata kamar kulotai da gidaje da gonaki da motoci babu ruwan kuɗi a ƙasa amma kuma ga ga tattarori shi ne wato azna wa aka Allah shi ya biya mutane kuɗi sanan waɗansu kuɗi ne da su ba su da gidaje ko motoci Allah kuma shi ne waɗansu kadarori dabbobi ne da su da yawa sai ka samu bulatu ne a dajin sani ya ɗari shi kaɗai ɗari da arziki shi kaɗai to amma kuma nan ke dan kake baka dubu ɗaya babu aljihunka wani kuma ga a cikin birni da kuɗi a hannunsa nan take dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan biyu amma kuma ba da ko zakara ɗaya na shi kaga akana akana wa akana wani ta da haka ya nau'anta arzikin sa ga mutane idan mun dauki fasar agana wa akana kenan a matsayin wannan wadata wannan wadatu ko kuma agana wa akana ko da hausa da sunan da gaji a ita san masu sarki ne wannan ahalaka adal da hula wa samuda kaga nan da ma'an biyo su an an kawo kuma ubangiji shine ya halakar da samudawa malai ke bila sarf wanda zai ga mutum da mutum min sarfi wa samuda fa ma abqa a wannan kira abin sai da to ana mun kabila kamar suna ne da aka ce banci kabilar samudawa da ke samu da ka sai zan tumu mutum min sarfin bil alamiyyati wal ulum wa qul abis sarf a wata kira'a wa samudan fa ma abqa da sarf wato da tarmiji kenan sai zan to ismul bil abi kamar suna ne na babban kaka a cikin kabilar wa ma ibn ala'at an yi aka sunsa kan adawa ma'ana yadda Allah mu da wasu sarki ne ya halakar da adawa mutanen annabi hudu suka kafirce kuma ka shi ne ya halakar da samudawa mutanen annabi salihu lokacin da suka kafirce duk ba su da gare ne ba ma abu ka bai rage sai da su kamar yadda Allah ya kaddara samudu wa adun bil fariq ba amma samudu fa uliku bil fariya وما عاد فأولئك بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام مسلمة بدل القوم فيها قرأة كأنهم أعجاز مثل حاوي قالت فهل ترى لهم من باقية؟ كان هو أكيد أنا من وثمود فما أبقى حتى ثمود أو الله لا تركوا بين قوة وتشوف هل ترى لهم من باقية؟ فأنا بابا صوري وانا abin da na karfin iko ubangiji إيكو da ikon su duk da karfin su duk da abin da suka mallaka na ci gaba amma ba su da kaga adawa ko da annabi ne lokacin sa ya fi cewa mutane ne masu karfi magina kwararru injiniyoyi a tabbuna da kulle ne in ayatan ta abasu wa tattakuna masana ala allakum takardun wa idza fatastum fatastum jabbari fattakullahu wa وتقول الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم هذا هذا سواء عليكم او أبدا ام من الوالد كيف مدنا كيف مدنا كيف وعدي كان الله كان يوعد مسكين يقول يا ولي كذا لي كذا لي كذا لي كذا duk ɗaya da kai magana a kan duk suka fi yi suka ce man asaka min na kuwa wajibi ka ce a tabbata da mutane ba su da ne da ko kafa kaza ake da gina da bununa da kullu ri'in ayatan dukkan wani tudu sai da yake gini a kai ku je wani katon shi da gare su ana hankowa ta abudu na kawai su warki wa tattakazuna masani'a ga masana'antu duk inda ka fa la'allakum takunu kamar za ku dawama wai za ba ta su ba ta kuma kun za ku ci su sai ku su ba ka tsayawa wato yadda suke yi wato wallahi Allah ku ji wa qauma nuhin min wannan kuma ma ko akan wa samuda samuda wa qauma ay qauma min Allah ne kuma ya halakar da mutanen annabi ne kafin sun kafin adawa da sun innahum kanu azlama wa asra lalle su mutanen annabi Nuhu alaihi salam sun kasance azlama mafiya zalim wa asra mafiya tagama da ke kare iyaka min ad wa samud sama da adawa da samudawa saboda ne bi kulli bi kulli saboda tsawon lokacin da annabi ruhu ya zauna cikin su na wani fa la tasammiru fihim alf sanatin illa sabina ya zama shekara dubu ɗaya ba hamsin wa hum ma adal imanihim bihi yuzunahu wa yudrikuna tare da cewa sun ke da su imani bihi kuma suna cutar da shi har suna kokarin lokaci ko jifan wal mutafikata haka ma abuta garin da aka ce su ne al-mutafika ahwa kuma Allah ya dammara su al-mutazika malaka hiya fara kan zuru kauyukan mutane da bulu ba da suna kira da mutazika ahwa ai asqata ubangiji ta ala ya rubuta da su ba da rafa ha ila sama'i bayan an daga garin sama makaduba ta daga abu sai aka kife zuwa ga kasa bi amru bi jibril da zalika sai Allah ya umarci malaika jibril da kan wa ja'alna alaiha asatiha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma min al-zalimin bi sune al-mudakkar garin da aka sifar aka daga da aka sifar fa gashaha ma gashaha shi abin da yake da yake da yake lokacin da aka sifar da garin min al-ijar wato na duwa su ruwan duwa su da aka ma gashaha ma la ke ubu bi hawila amma da Allah sai sai duwa su suka da yake sai abin da yake da yake aka soye sunan abin dan a razanar da suka ta gaba da bonin abin game da girman azamu ba na ya karfin harfe ba ko da harfe ya faɗa sai dai kwata wa fi hud fa ja'alna ariyaha sabilaha wa amtarna alaiha rijatan min wannan yaro cikin surka cewa Allah ya ce maka sanya saman garin ya zama saka kuma aka musu ruwan ruwa su wanda yake da cikin masa Allah ya tare sai ayatu Allah فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من الأولى عرفت العارفة كيف لنا من دون الله كاشفة كانت فبأي آلاء ربك تتمارى توسيت cikin nemomin ubangijinka ai a ni'amu dalla ala wahdaniyyati wa qudratihi tamara in da nemomin ka ne waɗanda suke nodin kayan takarsa da kudurarsa ta suke shakka kai dan tatashakkaku ayyuhal insanu aw takzub kake son yi shakka game da nemomin ubangiji waɗanda suke nuna kaɗai ta karka ko kake karitawa hada nabiyyun min an-nuzur al-ula hada shi wannan manzo da yazo cewa a jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazirun mai gargadi ne min an-nuzur al-ula jinsi ne na masu gargadi irin na farko ma'ana ba shi ne farau ba cikin masu wa'azi ba shi ne farau ba cikin manzanni kamar da Allah ce ka ce kul ma kuntu an min ar su ba ne da farar cikin manzanni ba da ka ni manzanni shine hada nazirun min an-nuzur al-ula sai da su nazir manzan Allah ta su min an-nuzur al-ula da jirgi ne na manzannin farko ma'ana yadda suke manzanni su ma manzo ne yadda yake manzantaka da annabta تكملت هذا إشارة لدواء وحينا القرآن نذير درجتين من النذر الأولى وانك جرسي نذكر الله يسرقوا لها تفرقا ما نايل تغبر قوتك أبقى الله يزن تنو بيجي فكا القرآن ناكي أبقى الله يزن تنو بيجي داتا بكما تفري كالي تفري الله مرحبا تفري أزمة الآلفة من تفرقوا يا فتاة تفرقوا في القيامة أي قوم في القيامة ya mata da ta mutu domin alamominta sun riga sun bayyana daga cikin alamomin ya mutu ne zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar da cikin alamomin tashin kiyama da ya zo to ya mata dan da ya ga yake da ku duk ana wata ku ka hadai an aiko ni tsakanin da shi ya mata kamar ne ya zo da shi mun ne ya dan da tsakiya irin yadda babu wani dan ta a tsakiyar su to haka ne shi ya ba wani wanda ya tsakanin da ta zo da alamar tashin kiyama ba su zuwa su ainihin um, uh, mutuwar sa sallallahu alaihi wa sallam alama ta tafi kiyama duk wannan da cikin alamomin tafi ba da haka da ke ikadar sa'atu wa shaqqal qamar rayuwar gida gidan da ya faru lokacin manzo Allah kuma alama ta cikin alamomin tafi kiyama shi ne ke azifatul azifa da ta fitowa ta kusanto laisa laha min dunillahi kashfa babu wani wanda ba Allah ba ka ci wanda zai yaye maka kallabin ta yace ga ranar da sanin yadda zaka zauna a wajen Allah eh ta mutu amma zai ta faru ba wanda ya sani ke Allah shi ne da sarha min dole la ka wadanda ba da suke ka zuba dinnan kamar na ana kaddara laysa da min dole la nafsul kasif babu wata rai da za ta bayyana maka yau kiyama za ta tsaya rana da lokaci ba Allah ya ce wanda da sanin shi da يسألونك عن الساعة أيام مرسلها قل إنما علمها عند ربي لا يدليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيام مرسلها فيما أنت من قراءة إلى تصور تاج القيامة kuma amma tare da haka babu wanda ya san lokacin da za ta tsaya sai Allah inda Allah ke laisa laha min kamar kuma yadda masu kawo ayoyin da suke nuna wato tashin kiyama lamari ne wanda yake makusanci amma ba wanda ya san lokacin sa sai Allah دلت أفمن هذا أفمن كنتم فاعلون فاقتلوا لله وحده ubangiji ce a famin hadin hadisi ta ajabu in yanzu game da wannan zancen ne kuke mamaki ma'ana alqur'ani mai girma allazi bayyana ya hakikatahu wa kayfiyata inzalihi wanda ubangiji ta'ala ya bayyana mana hakikanin da kuma yadda ya saukar da shi fi awwalin surati wato sun daga farkon sura yadda aka saukar da shi min Allah ila Muhammadin abdihi wato zuwa daga Allah zuwa ga manzon sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah bi wasu Jibril al-Qawil Amin ta tawasu malaika Jibril shi al-Qur'ani shine kuke maki a kansa Wata tadquna wato kuma kuke dariya dariya ta ne zaɓi da kirki kirkiri wala tadqun ba su a yi kuka idan kun yi narko na azaba da ke cikin alqur'ani bi sama'i wajibi wa idi wa antum salidun asali ma zan zanto kuna cikin gafala ne sami samiduna waɗansu malaman suka ce lahu na nuna amma yi yuqlabu minkum bihi wato kuna cikin wargi da gafala dangane da abin da aka nemi ku yi cikin alqur'ani din ba ku yi fasjudu lillahi wa abudu ku yi gada ga Allah madaukakin sarki wanda ya samar da ku daga babu sannan wa abudu kuma ku bauta masa ai la tasjudu lil asnam wa la ta'buduha ba za ku yi sujada kuma gumakan ku ku bauta masa wa hiya khalqul lahi mislukum gumaka halitta ne na Allah irin yadda kuma kuke a matsayin halitta na ubangiji malai ce huna mawdu'u sujudin wa hiya min ghairi al-azai wannan ɗaya daga cikin wuraren sujuda ne waɗanda ba karfafa neman mutum yayi yi ba a ganin gaskiya kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Abdullah dan Mas'ud farkon ma sura da ta fara sauka da sujuda a cikin alqur'ani gaba da yake surutun da jini kuma lokacin da manzo Allah ya karanta ta yi fadi ya sujuda waɗanda suke sauraron su gaba ɗaya suka fadi suka yi sujada suke hadda kafirai ma a lokacin to kaga ba za a ci ba ta cikin al'azain kamar da malamin malikiya suka faɗa da haka idan mutum ya karanta ta zai sujuda da. haka ta haka abin da muka faɗa zan daidai Allah ya ba mu lada wannan sai kuskure kuma ubangiji da Allah ya ba